تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولداً ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya gare shi da ya ba mu damar haduwa a wannan safiya ta asabar daga watan rabi'in al-akhir a shekara ta 1435 bayan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine ɗaya ga watan biyu a shekara ta 2014 a lissafin miladiya a cigaba da karatunmu na littafin alfurkan baina auliya irrahmani wa auliya shaitan na shekul islam ibn taimiyya kal'ada za mu tashi yau a darasinmu na nawa kenan 63 mai eh, haka ne <clears throat> na 63 kuma makon da ya gabata dama mun tsaya a inda malam ibn taimiyya ya kasa mana ko kuma ya bayyana mana cewa waɗannan mutane masu aƙidar wahdatul wujud sun kasa yadda bawa yake ganin al'amura zuwa kashi uku kashin farko shine bawa yana ganin bambanci tsakanin abin da yake da'a ne ga Allah da abin da yake kuma saɓon Allah ne wanda wannan daidai ne wajibi ne dama a samu bawa ya san abu kaza da'a ne abu kaza kuma saɓon Allah ne ya yi da'a da'an nan ta ƙara masa imani ya yi saɓon Allah saɓon Allah nan ya rage masa imani wannan sanannen abu ne wannan shine daidai mataki na biyu suka ce ya zama bawa yana ganin da'a amma ba tare da ma'asiya ba ma'ana duk abin da yake yi kawai da'a ne ga Allah domin a ganinsu wai bawa yana da'a ne ga kaddara domin Allah subhanahu wa ta'ala ke gudanar da shi yaya za a ce ko Allah na gudanar da shi kuma a samu sabo da haka komai yayi duk daidai ne wannan marhala wannan aƙida ba daidai ba ce bal za ta kai mutum ga kafirci a ce yana ganin duk abin da ya daidai ne da'a ce babu ma'asiya bayan ku Allah subhanahu wa ta'ala ya ware abu kaza daidai ne abu kaza kuma ba daidai bane wanda ba daidai din ba akwai kafirci akwai sabo akwai kaza akwai kaza mataki mataki to wannan ba daidai bane na uku shine ya zama bawa ya kai matsayin ma da ya sauke wa kansa taklifi gaba daya babu wani doka a kansa la ta'a wala ma'asiya baya ganin komai kawai sai duk abu guda ɗaya ne to wannan matakan guda biyu ya mana bayanin su in ba kumanta ba inda za mu tashi shine mataki na uku haka ne sai shi wa ammal martabatu thalithatu amma martaba ta uku a an la ya shahada galibi dai yau to gashi nan yace wa ammal martabatu thalithatu an la ya shahada ta'atan wala ma'asiya fa innahu yawa ga jawabin jawabin shine dole dama mun san a ka'idar larabci in aka kawo amma jawabinta dole ya zama da fa'u naka wancan da yake cewa an naɗin ba nan ne bidayancin farkon jawabin ba jawabin daga inda ya ce fa'innahu ne ma'ana wa ammal martabatu thalithatu Allah ya ta'atan wala ma'asiya amma marhala nan ta uku ko martaba ta uku mataki na uku na cewa bawa baya ganin komai baya shaidar komai ko da'a ko sabon Allah duk baya gani domin komai abu ɗaya ne sai ce fa innahu yara to bawa yana gani ne annal wujuda wahidun cewa gaba ɗaya abin da yake saman ne to abu ɗaya ne kawai ma'ana duk abin da kake gani ba komai ba ne sai abu guda abu guda kawai komai ka gani to ɗaya ne ko su ce masa Allah ne ko su ce masa wannan samuwar in dai akwai Allah to za su ce wannan abin da kake gani shine Allah wanda hakikanin lamarin su shine korewar akwai Allah don ba zai yi duk waɗannan abubuwan da kake gani a ce su ne Allah ba yace wa indahum a wurin su kuma anna hadha ghayatu tahqiqi in mutum ya kai wannan matsayin to ya kai matsayi na ƙurewa matuƙa da tabbatarwa da kwalkwalewa a babin tauhidi lokacin da ka ce ka mai tauhidi kenan in ka yadda wai komai da kake gani Allah ne a lokacin da ka sauke wa kanka ba wani abu haram gare ka ba wani abu ma da aka dora maka ba sallah ba azumi ba zakka ba haji ba da'a ga iyaye ba zaman lafiya komai duk abin da kaga dama kai ka saba wa Allah ka yi zina ayi luwatsi a shagiya duk wannan a gunsa da'a ne ma ai ba ma ba da'a ma ba ma asiya kawai saboda komai daidai ne kuma shi ma ubangiji ne yace wal walayatu lillahi kuma shine ghayatu tahqiqi a bangaren walaya mana shine zama waliyin Allah ka san ko wannan ƙarya ne yanzu mu zai kana ta saba Allah kuma kai ne waliyin Allah ba duk ka halatta ma duk abin da Allah ya haramta Allah ba haka walitakarsa take ba yace wa huwa fil haqiqati ghayatul ilhadi amma in hakika zamu duba haƙiƙar shari'a hakika ta gaskiya wannan shine matuƙa wajen ilhadi me ake nufi da ilhadi hmm? gwargwadon abinda muka yi da ku a baya in an ce alhada yulhidu ilhadan mai ma'anarsa mun sha tattauna a kai ana cewa mutum mulhidi mai ma'anar mulhidi hmm? Mm, ɗaya ne daga cikin ma'anonin waɗanda ba su ma yadda akwai Allah ba ana ce musu ai mun san waɗanda tura suke ce ma atheist ko waɗanda ba su ma yadda akwai Allah ba kawai to su ake ce ma mulhidai to akwai kuma ilhadi a babin al'asma'i wa sifat mutum ya kore sunayen Allah da su da siffofinsa da samuwarsa da komai to wannan shine ilhadi to anan ya kunshi wancan din da kuma wannan duka amma nan ya kawo ta abirin wajen asma'i wa sifat da ayoyin Allah yake cewa wa hadha wa huwa fil haqiqati ghayatul ilhadi fi asma'illahi wa ayatihi wa ghayatul adawati lillahi wannan shine matukar ma zama makin Allah duk mai wannan aƙidar to haƙiƙanin mai ƙin Allah ne domin mutumin da zai zo Allah ya ce shine Allah shi ma ya fito ce shi ma Allah ne ai kaga ba ba adawar da ta kai wannan domin ya mai da kansa a matsayin kishiya ga Allah Allah ku subhanahu wa ta'ala ba abin da ke kyama irin a hada shi da wani a ce ga wani shi ma shi ne shi ma ubangiji ne ina fata mun gane to da haka kaga ashe ba tauhidi bane ilhadi ne kishiyar tauhidi da ta haƙiƙin nan a wurinsu shine wannan ilhadi din duk wanda ya shiga wannan hali ya ce shi kansa Allah ne maƙocinsa Allah ne abin da yake gani a gidansa Allah ne matansa da 'ya'yansa da bangon gidansa da sama da ƙasa da teku da komai gaba ɗaya ba komai wadda Allah ne ta wannan ya ƙure a matakin da za a ce mutum ya kai ga kafirci ƙarshen kafircin da ɗan adam zai kenan a duniya ya yi da'awar cewa shi ma Allah ne Allah subhanahu ta'ala ya sauke sai sai fa inna sahiba hadha al mashhad domin ko wanda ya kai ga wannan mataki wanda yake ganin wannan abin cewa la ta'ata wala ma'asiya yattakhidhu al-yahuda wan nasara wasa'ir al-kuffari awliya'a za ga cewa yana riƙar yahudawa da nasara da sauran kafirai a matsayin abubuwan jibinta abokan soyayya abokan taimako baya ji a zuciyarsa cewa abin da yake yi na neman jibintar kafiri ba wani abu bane da ya saba Allah to wannan in ya kai wannan matsayin to dama shi a wurinsa ai ba zancen wani sabon Allah tunda ya riga ya tsallake wannan mataki ya ce shi baya ganin lada alama asiya don haka wanda baya ganin da'a baya ganin sabon Allah ai ba zancen in ya so wani ba yahude ko ya so wani ba nasare ma ya laifi domin duk daidai shi ma ba yahudan agunsa Allah ne ko ba haka bane hmm. la haula wala quwwata illa billah to sai ke cewa waqad qala ta'ala Allah madaukaki ya ce wa man yatawallahu minkum fa innahu minhum wanda fa jibince su a cikin ku to yana cikin su wanda da ya su tawalli shine dama munasara da taimako musamman a babun addini kaso addinin su kaso ku zama tare da su wannan shine tawallin da yake sa mutum ya zama kafiri yace wala yatabarra'u min shirki wal awthani ba zai kubuta ya barranta daga shirka da kuma bautar gumaka ba fa yakhruju an millati ibrahima al-khalil kuma sai fita haka ne ko wala yatabarra'u min shirki wal awthani kuma mutumin za a ganshi ba zai bar shirka ba ba zai bar bautar gumaka ba duk zai sai ba komai fa ya da hakan nan sai kaga ya fita daga millati ibrahim al-khalil ya fita daga hanyar annabi ibrahim al-khalil salawatullahi wa salamuhu alaihi ya fita daga hanyar annabi ibrahim hanyar annabi ibrahim kuma mece ce hanifan umma kana min al-mushrikin gashi nan kuma abin da yake nufi yace qala qala Allah ta'ala Allah madauki ya ce qad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahim wal ladina ma'ah Haƙiƙa. kuna da abin koyi kyakkyawan abin koyi kuma ku duba ku ga Allah subhanahu wataala ya kwatanta shi ya siffanta shi da cewa mai kyau ne wannan abin koyin da zamu ji daga annabi Ibrahim fi Ibrahim dangane da annabi Ibrahim kuna da kyakkyawan abin koyi a cikin sa wallazina ma'ahu shi da waɗanda suke tare da shi me suka yi na a koya Allah subhanahu wataala ya ce id qalu liqaumihim yayin da suka ce wa mutanansu inna bura'a'u minkum mu mun barranta da ku ba mu ba ku tunda kuna bautar gumaka wa mimma ta'buduna min dunillah kuma mun barranta daga dukkan abin da kuke bautawa wanda ba Allah ba kafar kafarna bikum mun kafirce da ku wajibi ne dama mutum ya kafirce wa kafirci ko duk abin da aka ce wannan kafirci ne to kai ma ka kafirce masa don ma me ma'anar kafirci asalin kafircewa dama abu ka ƙi shi ka ƙaurace masa ka yi rejectin ɗinsa <clears throat> ka ce ba kai ba shi ko ba ka bane kamar yadda shi ya ce ba shi ba Allah ba zai bauta wa Allah ba wani abin da ban zai bauta wanda ba Allah ba to kai kuma ka wa nasa da ka karka ji kyamar lafazin an ce maka a addinin kirista kai kafiri ne a addinin yahudu kai kafiri ne wajibi ne ka zama kafiri a kiristance wajibi ka zama kafiri a yahudance mun fahimci abin haka lafazin ba wani abin damuwa ba ne hukunci ne duk wanda dama matsalar ita ce mutum musulmi a ce masa kafiri ko amma kai dangane da wani addinin wanda ba musulunci ba kai kafiri ne kun yadda <laughs> haka ne mana in baka fahimci hakan ba to baka fahimci tauhidin ba dole ne sai ka kafirce wa yahudanci yauwa ma'ana da ba yahude zai hukunci sunansa su kai a wurinsa sunanka kafiri a addininsa abun ba nasare ma kai a wurinsa kai sunanka kafiri matsalar ita ce a addinin yahudu ba kafirci ku taɓa ji addinin ba yahude ba a fita ba kafirci akwai hukunci dai a ce an yi wa mutum hukuncin wani abu amma a ce masa wannan bai hude yau ya zama ba bai hude ba babu domin mai su a gurinsu addinin dama na jini ne in an haife ka bai hude mahaifiya bai ya ta haifi mutum to sunansa bai hude har abada shi yasa a wurinsu na sha baku wannan labarin manya-manyan yahudawa a da zamanin manzo Allah sallallahu waɗanda suka musulunta irin su Abdullah bin Salam har kuma da tabi'ai waɗanda suka zo suka musulunta bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga cikin waɗanda da yahuda ne kuma suka zama malamai har zuwa yau a cikin littafan yahuda suna alfahari da su suna cewa yahudawa da suka je addinin muhammadu amma ba su yadda da ce ba za su kira su ba yahudawa ba ka fahimci zancen wannan saboda addini ne na irki ethnic addini ne ba addini ne na na abin nan na maganar imani ba wanda ya imani da shi ya zama hakan ne in mutum ya imanin suna sa me yasa suka ki karɓar mutanen ethiopia din nan da suke yahudan ethiopia ba a yadda da su sosai ba isra'ila har yanzu yana cikin abubuwan da ake tattaunawa sun je amma kuma ba gamsassun a yahudawa bane sai dai a ce musu waɗanda suka zama yahudawa waɗanda suka zama yahudawa a addinance amma ba a jinin <clears throat> ba yahudi ba wannan kyale shi ba shine lamarinmu ba mu dai shine wajibi mutum ya zama ya kafirce wa duk addinin da ba na allah ba duk addinin da ba na musulunci ba to ya zama ka kafirce masa kuma ba damuwa bane su in sun je maka kafiri abin alheri ne ma hmm, ma'ana ka kafirce wa addinin su kamar yadda su ma suka kafirce wa addinin Allah wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ba su yadda da shi ba to mu je shine sai kafarna bikum mun kafirce muku wa bada bainana wa bainakumul adawatu wal baghdau kuma da gaba da adawa da ƙiyayya ta shiga tsakaninmu abadan har abada amma fa tana da iyaka ko iyakar ita ce hatta tu'minu billahi wahdahu har sai kun imani da Allah Allah kuma shi kadai Allah shi kadai ku kuma ku je da yawan ku amma ba ku ne Allah ba amma ku yadda cewa Allah shi kadai ne kuma ku bauta masa to shikenan sai ku zama musulmi kuma za mu zauna da ku za mu shirin komai da ku to wannan ita ce aƙidar annabi ibrahim wanda duk ya ce komai allah ne to ya bar wannan aqida ta annabi ibrahim ko yana tare da ita za ka ga cewa yana son yahudu yana son nasara ya ce kuma duk addinin su ma daidai ne ga misalai nan zai kawo mana daga cikin maganganun su don dai yana ta maimaita wannan abun da ya riga ya faɗe shi da a baya ya ce wa ƙalil khalilu alaihi salam annabi ibrahim alaihi salam kuma har yanzu yana cewa li qaumihi al mushrikin ga mutanensa mushrikai afara'aytum ma kuntum ta'budun shin kuna ganin ma'ana ku bani labari ma kuntum ta abuduna abin nan da kuke bautawa waɗannan gumaka da kuka je kuka sassaƙo su wallahi ɗan adam yana da wani abun mamaki dan adam dai abin mamakinsa yadda hankalinsa zai juye ya tashi da gatarinsa ya jejeji ya sassaƙo ice ya suranta shi a sura ta mutum ya zo ya aje shi a gabansa sai ya ce ba ni lafiya ba ni arziki wannan abin fa ya kamata kowane mai hankali a ce ya duba ya ga cewa kamar yadda muke cewa a hausance noti ya kwance a kan mutum in mutum ya yi haka gaskiya ba shi da hankali da wannan itan babu shi da irin wannan surar kai ka je da kanka ka sassaƙo ko kuma in ma ka ce ba kai kai ba wani ne ya yi ya modernizing ɗinsa ya kintsa shi ya sa a shago ka je ka sa kuɗi ka siyo ka zo ka ajiye kuma ka roƙe shi abin da shi ba dama yi wa kansa shi da kansa ba zai iya wa kansa wannan abu ba wannan alama ce ta mutum gaskiya ba shi da hankali to ballantana mutumin da wanda dama kun san asalin waɗannan abubuwa shine sunan da ake basu ba wai haƙiƙanin wannan itan da aka sassaƙo ɗin ba itan su kansu masu bauta musu sun san itan ba shine Allah a gurin fa mushrikai masu hankali a cikin mushrikan akwai mushrikai masu hankali wanda bai yadda komai Allah bane ya yadda Allah Allah ne Allah ne ya sama Allah ne ke zub da ruwa Allah ne ya halicce shi yake ba shi lafiya amma yake ganin bari ya bi ta hanyar wani ya je gun Allah su ne mushrikai masu hankali masu bautawa gumakan iyanan amma wanda zai ce komai Allah ne shi ai hankalin sa riga ya fita to hatta agun waɗannan da suke bautawa wannan na ni ne na rabon haka dan ku gane ba wai magana ce cewa su din suna da hankali hakikatan ba amma abin da nake nufi wanda ya iya bambancewa Allah yana nan daban kuma shi ya halicce shi amma yana bautawa gunkin ne kamar ya dauke shi ne wasila kamar wanda yake bautawa lata da uzza lata ai sunan wani mutumi ne kaga ba gunkin ba isan ne lata din ba amma da aka sassaƙo icen aka suranta shi a sura irin talata kai ma lallata mai kake yi mutumi ne mai saukar da alhazai ya musu ɗan kunin zaƙi da gasara ya sa musu ruwa da ɗan sukari a miƙa mutane su sha in sun zo haji shine aka sa masa suna lata saboda ya littus sawiƙa yana niƙa gari yana ba mutane suna sha asalin sunansa kenan to wannan abin su masu bauta masa saboda mutumin kirki ne wai Allah ya yarda da shi bari abu ta hanyarsa a bauta masa sai bautar ta je gun Allah ta hanyarsa asalin masu bauta masa ta hanyar haka suka faru kaga ashe su sun yarda Allah daban kaga in kan kwatanta su da masu cewa komai Allah ne waɗancan sun fi hankali shine zance na kun gane abin da ke nufi yau to kaga a ce mutum ya zo da kansa zai sassako abu ya zo kuma yana bauta masa to wannan gaya ce ta alamar mutum ba shi da hankali to wannan kuma waɗannan mutanen su sun tsallake sun ce shi kansa gunkin da gasken ba wai ana bi ta hanyarsa bane a jigun Allah a'a Allah ne shi ma mai bautar Allah ne kaga wannan an kure rashin hankali gaba daya hmm. tare da cewa masu abin suna ganin su ne masu hankali sai ce afara aitum ma ta'budun wannan abin da kuke bautawa dinnan ku bani labari antum wa aba'ukumul aqdamuna da ku da iyayenku can da daddu na baya iyayenku da kakanni can na farko farko fa innahum aduwwul to ina gaya muku ni matakin da na ɗauka tsakani na da su da ku abokan gaba ne gare ni ni shine fa innahum a su waɗannan abin da kuke bautawa din da gumakanku na wancan zamani dai na annabi ibrahim da wanda ma suka zo daga baya annabi ibrahim a wancan lokaci da ya ce wa santo su a abokan gaba ne gare ni illa rabbal alamin sai dai ubangijin talikai shine wanda ba aduwi ba gare ni mana ubangijin halitta Allah subhanahu wa ta'ala wannan istithna'i ne wanda iri mufarrad a istithna'i ne za ka ce wanda iri ina wanda suka karanta nahau munqati me yasa ya zama munqati saboda al-mustafna laisa min jinsil mustafna minhu ma'ana illa dinnan ma'anar talakin ma'ana waɗannan abubuwa da ake bautawa aduwul li abubuwan wato gaba ne gare ni illa rabbal alamin sai ubangijin talikai mun gane wannan ma'ana ban da shi ko kamar ka ce lakin rabbal alamin ban sani ko kun fahimci abin yawwa duk da za ka iya cewa abubuwan da suke bautawa idan Allah yana cikin abin da suke bautawa tunda shirka suke yi zai zama wannan istithna'i ne kasancewarsa abin da shi wannan zai iya shiga ciki Al-Mustafna, kad yakunu min jinsil mustafna minhu annahu yu'badu shi yasa sai ya zama wannan istithna'i ne sahihi ta bangaren cewa illa din ta yi aikin ta shi yasa aka yi nasaba ga rabba ya zama illa rabbal alami wanda da ba haka ba illa rabbul alami ne zai zama wannan da yale maganar harkar masu na ce sai sai illa rabbal alami dukkan su abubuwan gaba ne gare ni sai ubangijin talikai Allah subhanahu wataala shine wanda ba abokin gaba ba shi abun soyayya ne abin kauna kuma abun bauta na hakika wa qala ta'ala Allah madauki kuma ya ce la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir ba za ka samu mutane waɗanda suna imani da Allah da ranar ƙarshe ba yuwadduna man hadda rasula suna jefa ƙauna ga waɗanda suke keta haddin Allah ba sa son Allah ba sa son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walau kanu aba'ahum ko da waɗannan ɗin masu keta haddin Allah masu bautar wani wanda ba Allah ba sun saba wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ko da sun kasance aba'ahum ubannin su ne da suka haife su iyaye uwa da uba au abna'ahum ko kuma ƴaƴansu da suka haifa au ikhwanahum ko kuma ƴan uwansu au ashiratuhum ko danginsu na jini ula'ika waɗancan waɗanda suka yadda da Allah shi kadai kataba fi qulubihimul iman to Allah ya rubuta imani a zukatansu wa ayyadahum bi ruhin min kuma ya karfafe su da wani ruhi daga gare shi kun ga wannan ayoyi duk suna nuna mana lalle a bambanta tsakanin mumini da wanda ba mumini ba shine kawai abin da ke nufi kun ga mun fahimta kuma dama ya ɗauko waɗannan ayoyi ne domin ya rusa mana wannan tunani na masu cewa a komai ubangiji ne kuma sannan ba sa ganin laifin wani addinin wanda ba na Allah ba to sai ce wa ha'ula'i kad sannafa ba'dhum kutuban wa qasa'ida ala madhhabihi misl qasidati ibn al-farid al-musammati bi suluk waɗannan mutane sai wasu daga cikinsu sun rubuta littafai sun rubuta ƙasidu kuma na waƙe ala madhhabihi bi a madhhabarsa wani daga cikin su ya rubuta akan madhhaba irin tasa ya kawo shi mithl qasidati ibn al-farid musamman yace misali qasidar ibn al-farid wanda ake kiranta nazm suluk ta'iyya ce wadda take karewa da ta'un mun taba magana a baya akanta inda ba manta ba ya qulu fiha to yau mun sake dawa kanta ya kawo mana abubuwan da wannan ibn al-farid yake cewa muna fata ku yi hakuri da abin da kunnen ku zai ji abin ana faɗa ne domin mutum ya ga girman abin ya guje shi ibn al-farid mai wannan aƙida ta komai allah ne yana cewa na gaya mana dama wannan ta'iyya tasa ya sa ta ne da wannan tsari yana magana wai da zatin allah shine ya ba wa kuma ta'un mu'annas ta ta'anifi in yace ita to yana nufin allah allahul musta'an yana cewa laha salawati fil maqami uqimuha wa ashhadu fiha annaha liya sallati kilana musallin sajidun ila kilana musallin wahidun sajidun ila haqiqatihi bil jam'i fi kulli sajdati وما كان لي صلى سواي ولم تكن salati li ghairi fi ada kulli rak'ati ila an qala hadda inda yake cewa zan zo in fasara mana yana cewa wa ma ziltu iyaha wa iyaya lam tazal wala farqa bal dhati li dhati sallati ilayya rasulan kuntu minni mursalan wa dhati bi ayati alayya istadallati fa in du'itu fa in du'itu kuntul mujiba wa in akun munada ajabat man da'ani wa labbati ila amsali hadha kalam me yake cewa a wannan baitoci laha salawati salloli na da nake yi ita nakewa ita wa wai na nufin zatin Allah laha salawati fil maqami a maqam na tsaya a maqamu Ibrahim to ita zatin Allah nake wa sallah uqimuha anan nake wato tsaye da sallah wa ashhadu kuma ina shaidawa fi ha dangane da ita anna haliya sallati cewa ita ma ni take wa sallah zatin Allah yana bauta masa shi ma yana bauta wa Allah kun fahimci wannan can haka yake cewa kilana musallim kowanne ɗaya daga cikinmu mai sallah ne wahidun sajidun ila haƙiƙatihi mutum ko in ce ɗaya yana sujada ne zuwa ga haƙiƙarsa haƙiƙaninsa bil jam'i in muka bi ta hanyar jam'i jam'i wani istilahi ne na sufaye in suka ce jam'i suna nufin shuhudul haqqi bila khalq mutum ya kai matsayin shuhudu haƙƙin bila halƙin shine ake ce masa ya kai matsayin aljam'a ina jin ba kuma mun karanta wannan a cikin sunaye guda goma da muka karanta na wahdatul wujud a baya wasu 'yan watanni da suka gabata ban sani ba ko kun hmm? tabbas mun yi wannan idan mutum ya kai matsayin wai baya ganin a komai sai haƙƙo in sun ce haƙƙo me suke nufi Allah to innama yara alhaqqa wala yara alkhalqa to shine mutum ya kai matsayin aljamu kun gane wannan ma'anar ya kai matsayin baya ganin komai sai Allah kawai ma'ana duk abin da yake gani Allah ne baya ganin halitta don haka duk waɗannan abubuwan da kake gani ba halitta bane shine abin da yake nufi to kilana musallin in ji shi fa ba in ji ni ba kilana musallin wahidun sajidun ila haqiqatihi bil jam'i fi kulli sajdati a kowace sujada kowanne ɗaya daga cikin mu ne wa ɗayan sujada ne to kaga ina zancen eh, in an ce ɗaya yana yi da ina ɗayan kuma kaga ashe ɗayan daban cikin maganganun dama dole ka samu ta naƙudi. sai ce wa ma kana li salla siwaya wa ma kana li salla siwaya ba wani yi wa sallah ba sai ni wa lam takun salati li gairi ni ma sallar da nake yi ba kowa newa ba ni kaina newa mana shi sallar da yayi ba kowa yewa ba ni yewa ni ma kuma wadda nayi ni kaina newa fi ada kulli rak'atin wajen yin kowace raka'a mana duk sallar da nayi ni kaina na bautawa shi ma yana nufin wa Allah sauki wai Allah Allah ma shi kansa yayi wa sallah yayi wa sallah a kowace raka da yi ila an kala hmm? ban ba yauwa suna nan a biyu da yake nan in kaji tunda dai domin tunda yana cewa ni da wani an yi kaza an yi kaza to ashe biyu ne hmm, amma duk so yake dai nuna maka cewa abin ɗaya ɗin ne hankalin kwaɗan adam ba zai karɓa ba hmm. to sai ke cewa wa ma ziltu iyaha ban gushe ba ni ne ita wa iya ya lamta zal ita ma bata gushe ba ita ce ni na a kuskure ne ta'un ne hmm. ku kara digo daya hmm. wa ma ziltu iyaya wa ma ziltu iyaha wa iyaya wala farqa bal dhati li dhati ya sallati haka yake kun gyara yace wai wa ma ziltu iyaha ban guce ban gushe ba a matsayin ni ne ita wa iyaya lam tazal ita ma bata gushe ba ita ce ni wala farqa ba bambanci bal kai bari ka ji zati li zati ya sallati zati na ne ya salla ga zati na nan kaga ba Allah kenan yanzu ya cire Allah ya kore shi zatinsa ne ya salla ga zatinsa ya komo ɗaya kenan ya ko hmm. na tsabar wulakanci ne ai shi ne zai ce ya ba lamiri na mace ya rasa lamirin da zai biya wa zatin allan sai lamirin mace ya ce bari ku ji ma ce ilayya rasulan kuntu minni ya mursala yi e, wa zati bi ayati alayyasta dallati wai ilayya rasulan kuntu mai kuntu rasulan ilayya ni na kasance manzo zuwa gare ni min ni kuma daga gare ni ne mursalan aka aiko din kun gane wannan can an ji dai an fahimci larabci shi ke shikenan na wanda bai dada Allah ba kuma ai ba zai dada annabu ba dam hmm? sai sai wa zati bi ayati alayyasta dallati zati na kuma da ayoyi na zuwa gare ni ko a kaina suke istidlali suke nuni ma'ana da zatin da ayoyin misali yadda za mu gane wannan zatin allah subhanahu wa ta'ala da yake ba mu labari a kansa da ayoyin da ya aiko mana me suke nuni gare shi ai suna nuni zuwa ga akwai allah ko to shine sai yake cewa wa zati zatinsa shi da ayoyinsa kaga ayoyin ma ya dauke nasa ne saboda ya mai da kansa shine allah istadallat alayya ma'ana abinda suka yi nuni gare shi dama in ka karanta ayoyin ma abinda zaka fahimta ni zaka fahimta in ji shi shi ibn al-farid mai kashi da fitsari mm. kwarai mai bacci mai komai ma mm, mai kafirci Allah sauki yace fa in du'itu in aka kira ni wai za a roƙe ni shi fa kuntul mujiba ni ne mai amsawar eh a ah, fa in du'iyat kai fa in du'iyat ne eh fa in du'iyat in an kira ta kuntul mujiba to ni ne mai amsawa a eh, kun ga saboda so yake tabbatar da abin ɗaya ne ai ko fa in du'iyat zai zama ba fa in du'itu ba hmm. dama idan aka kira shi ai shine mai amsawa amma so yake mai da abin ɗaya da haka fa in du'iyat in aka kira ta ita zatin Allah kenan kuntul mujiba dama mai amsawan ni ne na yauwa alhamdulillah ai duk kuna da hankali da tauhidi shi yasa kuke wannan hmm. shi a babin rashin hankali yake magana ai shi yasa domin mai kiran ma waye mai kiran tunda a wurin aqidarsa mai kiran ma Allah ne ko da kaga ba iya su biyu ne suka haɗe suka zama abu guda ba a wurinsa duk komai fa gaba ɗaya Allah ne to a yi haƙuri da wannan kalmomi da ake ji wannan duk ana faɗa ne don mutum a yi masa tambihi da faɗakarwa kuma ka ji irin abin da mutanen suke rubutuwa da hannunsu wanda zai ce in an faɗi wannan ko in ana faɗa ba a karanta wannan irin zance ba a ce a ku ba ku fahimci abin da suke faɗa ban shi wannan ya fahimta yana nanata maka shi ne Allah allan shi ne shi sallar da yake yi Allah yake wa Allah ma wai yana bauta masa yana masa sallah wai mutum musulmi ne ya rubuta wannan kun babu wani bai hude fa a duniya da ya taba faɗin wannan irin magana na gaya mana wannan zance babu bai hudan da ya taba irin wannan kafircin ba kiristan da ya taba wannan amma wannan mai la ilaha illallah ne yake faɗin wannan magana cewa abu duk ya juye shi ne Allah saboda me asalin abun mun karanta inda aka samo shi hmm, ba daga addinin musulunci aka samo ba sai sai wai fa in du'iyat kuntul mujiba wa in akun munada ajabat min da'ani man ani wa labbati ka gani wai fa in du'iyat in an kira ta kuntul mujiba ni ne mai amsawa wa in akun munada in ko ni aka kira shine akun munada hmm. in ko ni aka kira ajabat to ita ce mai amsawa man da ani ta amsa wanda ya kira ni wa labbati kuma ta amsa masa hmm. kun ji dai yace ila amsali hadal kalam zuwa dai irin wannan misalin wannan zance shine maganganun da ibn al-farid ya rika ina na ai duk wannan yana daga cikin tanakuza inda za a zaunar da shi sai kai masa wannan tambayar <laughs> cewa kafin a haife shi dawa ake kira tunda an san dai tabbas lokacin da aka samu babu ibn al-farid daga baya aka same shi to da ya ce da irin wannan ai baga irin abin da ya faɗa lokacin mutuwa yana cikin abubuwan da Allah subhanahu ta'ala yake saboda Allah shine Allah ya tabbatar mana duk wanda ya shiga wannan harkar Allah ya baya barin sa ya mutu sai kun ga yayi fagamniyar da ya nuna shi mahaukaci ne in ya samu damar magana ko zai nadamar abin da ya ambata to shi ma wannan mutumin yayi nadamar gashi yana cewa ila amsali hadha kalami har da zuwa misalin irin wannan maganganu da suke ya ce wali hada kana hada alqa'il shi yasa wannan mai wannan maganar indal mauti lokacin mutuwarsa yun shidu ya kulu an samu lokacin da ya mutu yana cewa ga wannan maganar Yace in kana manzilati fil hubbi indakum ma qad laqitu faqad dayya'tu ayyami umniyatun zafarat nafsi biha zamanan wal yawmu ahsibuha adghafa ahlami shikenan nadama ta kare yace in kana manzilati fil hubbi indakum ma qad laqitu in dai abin nan da na haɗu da shi shine matsayina na soyayya a wurinku yace faqad dayyatu ayyami to haƙiƙa fa lalle na tozartar da rayuwata rayuwata ta tozarta umniyatun wani buri ne zafarat nafsi biha wanda rayuwata ko raina ya more da shi ko ya ci nasara da shi in an ce zafira shine ka ci nasara abu ka samu abu ya ce wani buri ne da raina ya samu nasararsa zamanin wani lokaci ina ta faɗan ni ne kaza ni ne allah ni ne kaza wal yauma a yau kuwa ahsibuha ina ganin wannan abu azghafa ahlami kwama talan mafarki ne ya yi nadama ko bai ba ya karyata kansa yanzu ya fito daga wancan eh, hauka da ya shiga ya zama mai hankali to abinda yake so mu fahimta ku duba ku gani kun ga da irin kafircin da wannan bawan Allah ne ba a sami dalili cewa ya bayyana kuru-kuru ya ce ya tuba ya dawo la ilaha illallahu da sauransu amma da a ce ya dawo ya ce la ilaha illallah ya yadda da wannan kafin ya mutu kafin lokacin gargara ta zo masa Allah zai karɓi tubansa ko ba zai karɓa ba kuma Allah wallahi ba irin mutane yake ba Allah daban dan adam daban in dan adam ne kai masa irin wannan abun zai yafe dan adam ba zai yafe ba amma Allah da yake mai rahama ne sai iya yafe duk wannan kafircin da ya da Allah ya so sai ya yafe masa in ya yadda da Allah ya dawo ya ce ya Allah na fasa ba ni ne kai ba ba kai ne ni ba kai ne kai ni kuma ni ne ni kazami ya koma yana bautawa Allah da sai Allah ya fi masa to amma dai wannan kalmomi na karshen rayuwarsa sun nuna da damarsa Allah subhanahu ta'ala ya shiryar da wanda bai bar wannan hanyar ba tunda gashi dai shi yayi nadama cewa ashe shirme yayi ya ɓata rayuwarsa kafin ya mutu yake faɗi yace fa innahu kana yadhunnu annahu huwa Allah yace domin ko yana zaton da shine Allah falamma hadarat mala'ikatullah yayin da mala'ikun Allah suka zo liqabd ruhihi sun zo su karbi ransa tabayyana lahu butlanu ma kana yadhunnuhu sai abin nan da yake zato ya bayyana gare shi cewa ba daidai bane ya bayyana barna ce wa qala Allah ta'ala Allah madaukaki fa ya ce to yanzu nan zai ci gaba mana da nasiha ne da bayanin abubuwan da za su ƙara nuna mana bambanci a tsakanin ubangiji da kuma halitta Allah daban halittarsa daban kamar da dai ibn jami'a ya saba dama yana yawan istidradi yana zancen sai ka ga zai gama da shi sai kuma ka ji ya kawo wani dalili sai ya sake dawowa cikin sa yace wa qala Allah ta'ala Allah madauki yana cewa subhanahu lillahi ma fis samawati wal ard wa huwa al azizul hakim wanda ke cikin sammai da ƙasa duk ba kun ga ya amfani da ma duk wanda duk abinda nan ya ce abinda abinda din nan kuma ya kunshi hadda wanda in an ce wanda ana nufin mai hankali to da hankalin da marar hankali a cikin sammai da ƙasa duk sun yi tasbihi ga Allah subhanahu wa ta'ala sun tsarkake Allah wa huwa al-azizu shine al-azizu mabuwayi al-hakimu mai hikima don haka duk wani wanda yake bayan ƙasan nan to ba Allah bane mutum ne dan adam ne shi ko aljini ne ko wani abu ne na halitta ya zama ruwa ya zama ice ya zama mai amma ba Allah ba kuma duk waɗannan abubuwan suna tasbihi ga Allah kaga Allah nake bada labari cewa komai yana tasbihi gare shi dama ya gama a wata ayar ko a komai yana tasbihi gare shi sai dai mu ne ba ma fahimtar tasbihin da suke yi to sai sai fa jami'u ma fi samawati wal ard dukkan abin da ke cikin samai da ƙasa yusabbihu lillah yana tasbihi ga Allah laisa huwa Allah ba shine Allah ba thumma qala ta'ala sannan Allah yace lahu mulku samawati wal ard wallahi shi yasa mutum duk mutumin da ya makalkale wa qur'ani kuma ya fahimci me a qur'ani wallahi ba zai shiga wannan hanyar ba ba shi ba wannan hanyar kuma babu hanyar da ta kai mutum zuwa ga tauhidi mai kyau irin karanta alqur'ani da fahimtarsa kuru-kuru magana take gashi nan lahu mulku samawati wal ard mulki sarauta ta sammai da ƙasa na Allah ne yuhi wa yumit in an ce yuhi menene yuhi hmm? yana rayawa raya kansa ko raya wani shi yasa zama fi'ili ne ruba'i ba fi'ili ne sulasi ba da sulasi ne yahya za a ce hayya yahya ya rayu amma an ce ahya bi ma'ana ahya ghairahu shi mai rayar da wani ne wa yumitu kuma mai matar da wani ne shi ma wannan haka ne ta'adda bil hamza in an ce mata kun ga fi'ili ne wani iri hmm? lazimi ne fi'ili lazimi ne mata ya mutu amma ana so ya zama muta'addi sai a sa masa hamza hu amatahu hu. mun fahimci wannan to Allah shine wanda yuhyi mai rayar da wasu yumitu kuma mai matar da wasu mai karɓi ran wasu duk abin da ba shi ba to Allah ne ba shi rayuwa Allah ne kuma in rayuwar ta ƙare Allah ne karɓi ran shi wannan bawa sannan me wa huwa ala kulli shay'in qadir shi mai iko ne akan komai huwa shi ne na farko tun da wal akhiru shi kowa zai zo ya kare ba damba da masa ya rayu ya ci abinci ya faɗi ya mutu ya tafi ya bar wannan duniya Allah yana nan wazahiru shine mabayyane sama yake da komai wal batinu shine mafi kusa da komai shine ma'anar wannan wa huwa bi kulli shay'in alim kuma yana sane da komai babu abin da Allah bai sani ba dan haka da kafircin mutum da imanin mutum duk Allah ya sani ba yadda za a yi mutum ya fita kuma daga mulkinsa wa fi sahihi muslimin ya zo a sahihi muslim an annabi sallallahu alaihi wasallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu cewa yana faɗi fi du'a'ihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo cewa in ya tashi qiyamul layli lokacin da yake tashi da daddare zai sallar dare to yana faɗin wannan addu'ar a lokacin da yake faɗin ta yaqulu fi du'a'ihi yana cewa Allahumma ku saurare tauhidi tauhidi tsar tauhidi daga bakin shugaban masu tauhidi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa Allahumma ya ubangiji rabbas samawati sab'i ubangijin sammai guda bakwai haka ake karanta rabba saboda me munada ne munada mudaf munada idan ya zama mudaf ne to ane masa nasba in ya zama munqati'an anil idafa shi kuma shi ne ake masa raf'a damma mun gane in za ka kira mutum haka sunansa za ka ce ya muhammadu da damma gashi a gabanka ya ibrahimu an haka allah ke a ƙur'ani ko ya ibrahimu ya yusufu ko da damma amma idan ya zama mudafi ne da mudafi ilaihi kamar rasulullah in sahabbai za su kira rasulullah mai suke cewa ya rasulallah yau saboda munada idan ya zama idan idafa to mansubi ne to kun ganin tunda rabbas samawati ne ana kaddara ya kafinta ai ya rabbas samawati ne ba cewa za ka yi allahumma rabbus samawati ba a'a allahumma nan magana ce ya ubangiji to kamar kana kaddara kuma ya rabbas samawati mun gane yau haka za karanta to Allah annabi sallallahu yana cewa Allahumma ya ubangiji rabbas samawati sab'i ubangijin sammai guda bakwai wa rabbal arshil azim kuma ubangijin al'arshi mai girma ga har al'arshi halitta ce da babu ita Allah halicci ta shi yasa kun ga maganar da malamai suke ambata Allah ya daidaita akan al'arshi sai wani ya ce to da kafin al'arshin aina yake dama wannan ai ya faɗa mana a cikin alkur'ani bayan ya halicci sammai da ƙasa sun mastawa tunda aka ce sun ma shi istiwa'i ba fi'ili ne ba abin nan ba ba sifa ce lazima ta siffar zati ta Allah ba shi yasa malamai dama dangane da kashe-kashen siffofi suna sanya istiwa'i ne a cikin asifatul fi'iliya siffofi na fi'ili kamar yadda ba da rai da kashewa da yin rahama da jin kai sifat ne wani iri fi'iliya ne ko mun an ce sifat fi'iliya ana nufin as-sifatu ta tata'allaqu bi mashi'atillah suna da alaka ne da mashi'ar Allah in ya so ya yi su in ya so bai yi ba shi ya so sun mastawa ya daidaita akan al'arshi kun fahimci wannan amma dama can huwa fil a sama yake ba mu san yadda yake ba kafin wani lokaci amma shi ya gaya mana cewa ya halicci sama ya halicci ƙasa ya halicci al'arshi sun mastawa alai istiwa'i kuma ba ana nufin zama ba kamar da wasu zaka ji suna cewa wai malaman sunna sun ce Allah ya zauna akan al'arshi ba wanda ya faɗi wannan istiwa'i ma'ana ya daidaita a saman al'arshi yake ba mu san yadda yake ba wannan shine zahirin alqur'ani kuma ita shine abin da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ambata ba mu san yadda yake ba a saman nan ba a ce a zaune yake ba a ce akwai ba kuma yana da bukatar al'arshin ba ne mun gane wannan amma yana sama shi ya faɗa a ƙur'ani ba tawili da bai faɗa ba ba mu isa mu faɗa ba don ba mu san zatinsa ba sai abin da ya ba mu labari kuma bi wannan insha Allah to mu ci gaba wa rabbal arshil azim kuma ubangijin al'arshi mai girma rabbana ya ubangijin mu wa rabba kulli shay'in kuma ubangijin kowanne abu faliq alhabbi wan nawa wanda shine ya keta ya tsaga alhabbi kwayar gero dawa acca maiwa duk wannan shine habbi kwaya ba hubbi ba in ka ce hubbi soyayya hab ana nufin kwayar gero hatsi faliq alhabbi wanda ya keta kwaya wannawa da kuma kwallon dabino me yake nufi ketawa idan damuna ta zo bawan Allah ya je gona bayan an yi ruwan shuka mai muke yi ai muna tuwo da ƙasa sai mu binne mu jefa ƙwayar gerenmu da ƙwayar dawa wannan ƙwayar geron tana da bakin da Allah ke keta shi sai kuma ta billuko ta yi jaminetin daga cikin ƙasa bayan ta haɓaka a ciki sai ta sake fitowa wannan tsagawar ita ake nufi ana shi da abin da ke nufi Falikal habbi wan nawa munzilat taurati Allah shine mai saukar da attaura ma'ana ya mai saukar da attaura wanda ya saukar da attaura wal injil da kuma injila wal qur'ani da kuma a a'udhu bika ku duba ku gani yadda manzon Allah sallallahu yi wa Allah irin wannan kirari kirarin tauhidi kirarin tabbatar da Allah shine Allah bai kawo mana irin wannan zance da waɗancan mutane suke kawowa mutum ya ce ha sallati ni ma ne mata sallah Allah maɗaukaki ba haka yake ba manzo Allah sallallahu alaihi kuma shugaban masu tauhidi bai koya mana irin wannan zance ba shi yasa kun ji shi irin zancen sa Allah yake wa kirari Allah ne mahalicin sammai da ƙasa shine ubangijin sammai da ƙasa duk abin da ke shin sama da ƙasa Allah ne ubangijinsa babu wani wanda yake da iko ya halicci komai banda Allah babu wani allan a cikin wannan duniyar ko mutum ko aljini ko mala'ika ko wane ne kowa ba wane to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya roƙon abin da yake roƙo sai ce ya Allah bika ina neman tsari da kai min sharri kulli dabbatin daga sharrin kowace dabba dabba duk an abin da yake ya dubbu alal ardi yana tafiya yana jan jiki a bayan ƙasa shi ake nufi da dabba duk wata dabba wadda anta akhidhun bi nasiyatiha kai kake rike da makwarkwadarta ya Allah ina neman tsarinka daga sharrinta duk abu mai sharri ya Allah ka tsare mu daga sharrinsa abin da ke nufi kenan Allahumma ya Allah antal awwalu kai ne na farko falaisa ka shay'un babu wani shai'un kun da tanwini munakkar munawwan da tanwini da nakira kuma a siyaki wani iri na nafiyu tunda ya ce falaisa falaisa qablaka shay'un to komai ya shiga ciki ƙablallahi tabaraka wa ta'ala laisa hunaka shay'un kafin Allah babu komai kamar yadda zo a wani hadisin kana Allah wa lam yakun shay'un qablahu Allah yana nan a lokacin da babu komai kafin shi ba komai sai Allah duk abin da ka gani to Allah ne ya halicce shi daga baya amma Allah yana nan ba shi da farko ba mu san lokacin da aka same shi ba a ce da ga shi babu Allah sannan aka same shi babu kar ka shigar da kanka wannan zancen ba naka bane kwakwalwarka ma ba za ta dauka ba Allah shi ya samar da kai shi dangane da shi ka tsaya iya abin da ya baka labari mun fahimci wannan nan can annan zaka zauna lafiya kar ka kwalkwalo ka ce to shi Allah ya ya samu kansa ya akai kaza ya akai kaza kwakwalwar ka ba za ta dauki wannan binciken ba mun fahimci wannan mu kola mun koma magana mai risala malam mai risala ai ya gaya mana ko la bulugu kun hawasfihil wasifuna duk masu siffantawa ba za su kai ga ruwan ainihin haƙiƙanin zatinsa ba kunhi shine ma'anan ainihin siffanta Allah subhanahu ta'ala babu mai tunanin da zai kai duk wani na har yanzu masu tunani thinkers kenan su zauna su tuno su tuno su tuno su tuno to ba za su tuno komai ba sai iya abin da ke cikin duniyan nan don shi suka sani duk abin da ba a duniyan nan ba kuwa to sai dai su gina shi akan labari to labari kuma wanne ne mafi gaskiya wanda mai shi ya ba mu labari Allah subhanahu ta'ala da fatan mun gane da haka kullum akan abin da ya shafi Allah to ka tsaya a Qur'ani ka tsaya a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka tafi inda ya fi karfin hankalinka ya dauka muna ganewa don haka antal awwalu falaysa qablaka shay kai ne na farko babu komai gabaninka wa antal akhiru falaysa ba'daka shay'un kai ne kuma na ƙarshe babu wani bayanka Allah ba shi da bayan ma'ana babu wani wanda za a zo a ce akwai shi bayan Allah domin Allah ba bayansa ba a cewa Allah ya ƙare kun fahimci nan can yauwa ku koma shi yasa kullum nake cewa ku rika karanta risala ta ibnu abi zaidin alqirawani me yake cewa dama laisa li awwaliyati hibtida'un wala li akhiriyati hinqida'un ko wannan maganar ita ce tsantsan tauhidi wato awwaliyar Allah ba ta da farko ba lokacin da zaka ce babu Allah sai aka samu Allah sai ya faru aka same shi babu wannan walali akhiriyati akhiriyatihi inqiba'u akhiriyar kuma cewa shine al-akhir to ba ta da inqiba'i ba ta da ƙarshe a ce garin da ta yanke shi ma Allah babu shi wannan babu Allah ƙara mana fahimta aji wani ce kyaki to haka yi kamata dama kai ji mamakin ubangiji kuma kar ka sa kanka cikin maganar Allah duk abin da shafi zatin Allah to mu daina tunaninsa me yasa nace mu daina tunani saboda in ka tuno ma to ba za ka tuno ba ba za ka fita da abin da ya saba wannan alkur'ani ba sai dai ka bata ka yadda da iya abin da ke cikin alkur'anin nan ka yadda kai bawa ne kwakwalwar taka da babu ita kwakwalwa ba tunani take ba to ai tana da geji tana da limit na iya abin da za ta iya kaiwa ta tuno to ba a baka damar ka tafi beyond abin da aka halice ka domin kai tunani a kansa ba da ka sai ka haƙura ya fi karfin ka tuno ya Allah yake ya kaza kafin a same shi wannan duk ba kai a ciki shi shi ya san kansa shi ne al'awwalu kafin komai akwai shi kuma bayan komai mu za mu zo mu rayuwar mu mu kare a je a sa wani a aljanna wani a wuta shi kuma yana nan yana kallon mu yana dula da yadda abubuwa za su gudana ba lokacin da za a ce babu shi Allah subhanahu wataala shine Allah sai ce fa laysa ba'daka shay'u wa anta adh-dhahiru kai ne mabayyani falaisa fauƙaka shay'un babu wani abu samanka kun ga wannan nuna mana az-zuhur bi ma'anal ulu kamar da ambata mana dazu ma'anan zahir anan ana nufin kai ne sama da kowa saman Allah ba kowa ba wani wanda yake saman Allah subhanahu wata'ala kowa da ka ganshi a iya nan yake rayuwarsa yake mutuwarsa ya mutu ya rayu a nan sannan sai yake cewa falaisa fauƙaka shay'un ko yace wa antal batinu kai ne mafi kusanci nan butun ana nufin ƙurb kai ne ka fi kusa da kowa falaisa dunaka shay'un babu wani abu a tsakanin ka da bayinka ma'ana ba wani wanda yake ya fi ka kusanci da bayinka shine falaisa dunaka shay'un so wannan kun ga fa duk wannan kirari ne ya yi roƙo guda ɗaya can na neman i'aza cewa Allah ya tsare shi daga sharrin kowace dabba wadda take Allah nake ah, rike da makwarkwadarta rayuwarta ko to ga kuma abin da zai roƙa sai ce iqdi anni daina ya Allah ka biya mun bashin da ke kaina wa ni min al kuma ka wadatar da ni daga talauci lalle talauci babban abu ne matsala ce ko tunda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wa Allah irin wannan kirarin kuma ya roke shi daga talauci Allah ya masa magani talauci wannan ya nuna mana in dan karamin abu domin talauci karamin abu ne na ce babba na ce karamin zai ce ya kuma ta naƙudi ke. ina nufin in ka kwatanta shi daga cikin abubuwan da dan adam yake so a duniya in ka kwatanta shi da shirya da talauci da shirya wanne ne fi muhimmanci to girman da nace talauci babban abu ne ma'ana ya kai matsayin a yi masa wannan addu'a shi yasa nake cewa babban abu ne sannan kuma karami ne in ka kwatanta shi da wani abu wanda ba shi ba na daga abubuwan da dan adam ke bukata Allah yana bukatar ai dan adam yana bukatar shirya farko ita ce sama da komai da zaka roƙi ubangiji shi yasa kun ga eh dina siratal mustaqim kullun sau nawa muke faɗi a sallah ta farilla kawai ya Allah ka shiryar da mu hanya madaidaiciya to kaga mun fi buƙatar shirya to idan Allah annabi sallallahu alaihi wasallama zai ta karkare ya irin wannan addu'a da kirari ga Allah kuma ya zama magana talauci ya roƙa Allah ya masa magani dan mai manya manyan abubuwa ba za mu irin wannan addu'a ba mu roƙi Allah subhanahu wataala kun gane abin da nake nufi ashe kenan a duk abin da mutum yake so ya roƙi ubangiji kuma allah yana son a yi masa kirari wato a yi masa yabo irin wannan musamman daga cikin kalmomin da ya ambata da manzansa sallallahu alaihi wasallam kuma ya ambata ya ce sun maƙala ta'ala to dole mu tsaya nan ko lokacin ya ƙure mana amma dai da mun ƙara son da zai fi to mu bashi iya ƙarshen wannan addu'a din ba laifi eh saboda kar mu shiga cikin abin da malam mai ka'idar lokaci ya sa mana ko eh Allah sa da an fahimci abin da muka yi yau a dunkule hmm. ya warware mana maganar waɗannan kullum kana tare da ƙur'ani da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi zaka ga tauhidi yana ƙara shiga maka kana ƙara fahimta sa kana jin daɗi kana kuma tabbatar da Allah a tabbatar wa Allah subhanahu ta'ala haƙoƙinsa Allah maɗauki dai ya ƙara tabbatar da mu akan abin da ke shine daidai Allah ya ilmantar da mu ilimi mai amfani ba mu ikon aiki da shi wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk tabarakal nazzala al ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا